shi dai wannan ka ta fara matatan man fetur da ke wajen birnin Legas mallakar kamfanin Dangote wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari mai barin gado ya kaddamar a yau din nan kamar da shugaban kamfanin na Dangote Alhaji Aliko Dangote ya yi bayani shine mafi girma a nahiyar Afirka wanda aka gina domin sarrafa gangunan mai na man fetur fiye da dubu ɗari shida da hamsin a duk rana wanda kuma aka kashe dala na guga dala har dala biliyan ashirin wajen ginawa. don haka alhaji aliko dangote ya ce a lokacin da matatan man fetur din zai fara aiki gadan-gadan a tsakanin watannin yuli zuwa agusta zai taimaka wajen samar da man fetur a cikin gida da kuma kasashen afirka kai har ma da duniya baki daya a jawabinsa shugaban najeriya muhammadu buhari ya daga wa kamfanin na aliko dangote tuta bisa jajircewa wajen gina wannan katafaren kamfanin sarrafa man fetur irinsa na farko a afirka you, Paul. shugaba buhari ya ce gwamnatinsa ta baiwa 'yan kasuwa damar kafawa da mallakar kamfanoni masu zaman kansu domin samar da aikin yi da kuma kawo ƙarshen hasarar da gwamnati ke yi wajen tafiyar da wasu ma'aikatan gwamnatin inda ya kira ga gwamnatin da za ta karɓe shi ta ita ma ta jajirce wajen yin koyi da matakan da ya ɗauka na samar da kamfanoni masu zaman kansu don haka ya yaba alhaji dangote bisa wannan aiki na gina matatan man fetur shi ma a bangaren sa shugaban jamhuriya jamhuriyar Nijar Bazum Muhammad ya bawa yayi da jajircewa irin na Alhaji Ali Kudangote kamar haka. Na yi farin ciki da Allah ya bani wannan dama na zo yau na halari sabgan na ta fara aikin da aka yi yau shekara goma. Wannan aikin ya nuna cewa Alhaji Ali Kudangote dan Najeriya ne kuma mai kishin ƙasar Najeriya gaba daya. masu kishin afirka mun yi alfaharin da wannan aikin da aka ko menene alfanun matatan man fetur ga Najeriya da sauran kasashe irin wanda Aliko Dangoten ya gina Dr. Babangida Jibran Wusheshi masanin haƙowa da sarrafa man fetur ne a Najeriya. Kuma amfanin shi wannan shi ne kaga za a samu ma matasa ayyuka kamar kwanaki akwai iyasi e da ya nuna kamar injiniyoyi kusan dubu daya yan Najeriya an ba su aiki kuma kaga da yake yanzu ana shigo da mai ne daga kasan waje ana kashe um, ajiyarmu mu na dola wanda Najeriya ke ajiyewa wanda ya kamata da amfani da shi a wasu wajaje a mala subsidy to kaga wannan refinery idan ya fara aiki zai wadatar da Najeriya kuma ma za a iya samun ma sauran da za a iya kaiwa kasashen waje manyan baki ciki da wajen Najeriya ne suka halarci bikin kaddamar da matatan man fetur din da suka hada da shugabannin kasashen jamhuriyar niger da Senegal da Ghana da Togo da kuma wakilin shugaban kasar Chadi Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos